ta kansa cin nama raƙumi ba don Allah ya haramta da shi ba a nazar ne ya yi wa kansa kuma bai ce ma yahudawa ka ku ci nama ba wannan ta tsaya gare shi shi yawa kan shi alwashi tsakanin su da Allah cewa zai dubi wani abu wanda ya ji daɗi a ransa ya bar shi don Allah Allah ya ba shi sakamako kuma don nuna godiya da lahiya wanda Allah ya ba shi saboda haka ya haramta ma kansa cin nama raƙumi ba tare da Allah ya haramta ma kansa shi ba wannan kuma an yi shi min qabli an tunzala taura tun gabani a saukar da taura wa zalika ba'da ibrahim wannan kuma bayan annabi ibrahim an kai domin shi annabi yaqub alaihi salamu jika ne na annabi ibrahim ba a yi wannan al'amarin ibrahim na dare ba balle a ce annabi ibrahim bai tunna mala kullu ولم تكن على عهده حراما زمن النبي ابراهيم راقما ba haram bane kama za a mu kamar da yahuda sun kariya kullum Allah yake ka ce ma Yahudawa fatu bi taura ku zo da taura fatluha ku karanta ta ne ya tabayyana sirku kaulikun don gaskiyar magana ku ta bayyana in kuntum sadiqina in kun zan masu gaskiya fihi ga wannan magana abu su sai aka rudar da su sai suka rudu walam ya fi da haɓa zo da taura ba don haka ƙala ta'ala sai Allah ya ce to tun da magana ku ta zama ƙarya to ga shi nan zuwa amanin tare ya ala lahi kaziba min ba'di zalika fa ulaika hum zalimun fama ne tsara ala lahi kaziba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah min ba'di zalika bayan an yi wannan mujadala an cimma matsaya ai ba da zuhurin hujjati bayan hujja ta bayyana bi anna tahrima da cewa haramcin cin nama raƙumi inna ma kana min jihati yaqub ya kasance daga wajen yaqub ne la ala ahadi ibrahim ba bisa ga zamanin annabi ibrahim ba to wanda duk karya bayan wannan bayani da an kai fa ulai ka zalimun wayannan su ne azzalumai almutajawizuna alhaqqa ila albatil wanda suka tsallake gaskiya zuwa wurin ƙarya qul qul فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما suka ce sadakallahu Allah ya faɗi gaskiya fi ya ba cikin wannan ta jami'i ma aka bar bi kamar dukkan sauran abubuwan da Allah ya bada labari da su duk gaskiya ne tunda ku haka ne fattabi'u millata ibrahim ku bi addini annabi ibrahim allati ana alaiha wadda nake akan ta inji annabi Allah yake ma annabi Muhammadu ya faɗa ma sauran jama'a haka hanifan shi annabi makarkashi ne ai ma'ilan an kulli dini ya karkata daga barin kowane addini irin islam zuwa ga addinin musulunci wa ma kana min mushrikina annabi ibrahim bai zamo cikin masu yin shirka ba ya cikin mushrike to da wannan nake cewa kun ga duk wata sunna wadda take ta yahudawa to a sun raya wannan sunna ga shi a ba a cin naman rakuni kamar yadda yake ga aqida yahudawa ba a cin naman rakuni wato ba su cin nama raƙumi ba su cin agwagwa duk abin da yake yana da gamannin yatsu wato irin na raƙumi wanda wanda yake nan yatsunsa ba zan irin na kaji ba wanda da yake akwai fata tsakanin yatsa da yatsa to ba su cin naman wannan abin kamar agwagwa kamar duniya kamar raƙumi ba su cin naman saboda asalin addinin shi'a asalinsa ba yahude ne an ce a duniya shine abdullahi ibn saba wanda yake ba yahude ne makin addinin musulunci shi ya kirkiro shi a farkon kirkiro suna cikin addinin musulunci shi ya sanadiyar kashe sayyidina umar shi ya sanadiyar kashe sayyidina usman shi ya sanadiyar kashe sayyidina aliyu shi ya sanadiyar koro hasan dan sayyidina ali daga iraki ya dawo madina ya zamna yana gwamna amma ba ya da iko ya zauna cikin inda yake zaune wannan shi ne kuma shi ya yi sanadiyar kashe sayyidina Hussein shi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan aiki Abdullahi ne sabai Allah ya kiyaye mu daga sharrin Yahudu an wannan kuma a can cikin eh, sura da za mu karanta can gaba an haramta ma Yahudawa cin kayan ciki to to abin nan kiristo abin nan nufi da suna shi'a ba su cin kayan ciki ba su cin kitan da ya shaye cikin ciki duk ba su cin ya allisu na tul yahudi don rayar da sunan yahudawa Allah ya kiyaye to mu ci gaba inna awwala ghaibin qadi'a lin-nasi lalladhi mubarakatan mubarakan wa hudan haka kuma yahudawa mun karanta can baya inda suke alfahari cewa alƙibla su ita ce alƙibla farko addinin su shine addinin farko littafin su shine littafin farko kamin zuwa annabi muhammadu da qur'ani da kuma addinin musulunci to sai Allah ya ƙayyata yahudawa da wannan ikirari da suka yi Allah ya ce inna awwala baitin lalle farkon ɗaki wudu alinnasi wanda an ka aza shi don mutane wurin ibada wato wani zala wannan aya ta sauka lamma kalu sanda suka ce kiblatu na qabla ku alqibla mu tana gabanin alqibla ku in ji yahudawa Allah ya ce to farkon ɗakin da an ka fara azawa duka ga doron ƙasa saboda mutane su yi bauta su gani shi to zai li bakkata lalle shi ne wannan da an makka wannan bilba'i luga fi makka wato kana iya shafakka kana iya sha an kira سميت بذلك أنجلا تبكى لأنها دوني تبكو أعناق tana تنا wuyoyin masu taurin kai. duk wani mai taurin kai in ya zauna maka bai iya zama dole sai in mutum na ibada zai zauna maka in ba haka ba zai zauna cikin matsuwa aita duk kuwa tana karya ta banahul mala'ikatu shi wannan ɗaki na Allah mala'iku suka gina shi qabla khalqi adam tun gabanin a halicci annabi adam ba da ba'dahu a aqsa sannan an sanya baitul maqdis bayan sa wa bainahuma arba'ina sana arba'una sana tsakanin kamin mala'iku su gina kudus bayan sun gina masallacin makka wato ka'aba sai da an shekara arba'in akwai ka'aba duk duniya babu wani wurin ibada sai ka'aba sannan mala'iku suka zo suka gina baitul maqdis kama bi hadisi sahihaini kamar yadda cikin hadisin bukhari da muslim wa bil ya zo cikin hadisi annahu awwalu ma zahara shine farkon abin da ya bayyana ala wajhil ard daga ga huskar kasa ala ma ma'i bisa huskar ruwa lokacin da ruwa suka abin nan eh, dan farkon halitta duk duniya ruwa sannan kun wannan na ruwa ya taru ya zama kasa daga wannan kasa shi ne aka halitta kasa wadda mutane suke sauran wuri kuma ya zan yana na ruwa har yanzu shi sa duniya gaba ɗayanta inda ruwa yake ya fi yawa bisa ga inda babu ruwa inda busasshen wuri yake inda kalkin samawati lokacin halittar samai wal ard da ƙasa zubdatun shine kun fa bai da fari ya ardu min ce sai an kashin hida ƙasa ƙarƙashin wannan kunfan ruwa mubarakan shi wannan ɗaki mai albarka ne halin ne allah ai za barakata ai ma'abucin albarka wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga dukkan talibai na duniya li annahu qiblatun domin wato wannan masallaci na makka shine alƙibla dukkan mutanen duniya duk wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah inda ya sallah dole sai ya kalli makka na duk inda yake cikin duniya sannan fi ayatu bi ga ayatun makamu maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa lillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara ayatin cikin ɗakin nan masallacin nan na maka akwai ayoyi bayyanannu min ha daga cikin ayoyi bayyanannu maqamu ibrahim wajen tsayawa annabi ibrahim a lokacin da yake ginin ɗakin ka'aba ay alhajarul ladhi qama shi shine dutse wanda ya tsaya a kansa don ya ƙara tsawo wani na <clears throat> wato abin nan inda bina ilbaiti gun ginin ɗakin Ba sara kadamahu sai dukan su sun kai gurabu fihi da wannan dutse wa baqiya ila al'ana gurabun nan ko an takawa sawun annabi ibrahim suna nan har yanzu ma ta dawul zamani tare da tsawaituwar zamani wa ta dawul al'aidi alaihi da kuma tabawar da hannuwa kai wanga hannu ya taba ya ba wanga ya taba har yanzu in ka diba yana nan an sa cikin dan wani dan daki haka in mai dan daki an aji yana nan gaba zaka ba daidai kofa to in ka je ka leka cikin gila zaka ga wurin takawa annabi Ibrahim ga dugaru dan ka kamar mutum ya taka laka da damina kawahu ne sun zurma an basu haka nan sun bushe a cikin duki duki ne shi a cikin wannan ha daga cikin ayoyin da akwai ga wannan daki tasiful hasanati shine nunnun kawan lada in ka zo nan ka yi sallah ta nafila raka'a biyu to za a ba ka lada dubu ɗari a kan wanda ya sallah na masallaci a biyu ta nafila eh dubu ɗari to wasu ma hadisai suna nuna duk wato miliyan guda alfi alf eh dubu so dubu eh, miliyan ke nan an gane ko wa anna sannan kuma tsuntsu la ya'lu bai wato tsuntsu ko da ya taho yana shawagi to ba zai sauki da ka'aba ya biya kanta ba in zai dole kamar kamar ta da sama ne don haka yana kawowa damra da ita sai ya zagaya in ko ka ga tsuntsu ya bi sama da ita to bai da lahiya kuma in yadda zai warke wa man dakhalahu wanda ya shiga ɗakin nan wato wanda ya shiga wannan harami na makka kana amina ya zama amintacce la yuta'arradu ilayhi ba za a tasan mai da katalin da kashi au zulmin ko zalunci au gairu zalika ko wani wannan ba amma kuma wannan bai sa in mutum ya kashe wani da nan Najeriya ya gudu ya yi ta a ce don harami baya kare azzalumi eh. walillahi ala nasi hijjul bait ziyarta wannan ɗaki ya wajaba akan mutane kuma suyi yi shi don Allah ai wajibin wajibi ne bi kasar alha'i a cikin hijjul bait wa bari ya ko ka ce hajjul bait lugata ne luga biyu ne fi mazdarin hajja ga mazdarin hajja yani wato yana nufin a tasan wannan ɗaki wayan jalu minan nasi ana yin badali da aka ce alan nasi ba kowa da kowa ba manista da'a ilai sabila wanda ya samu ikon hanya zuwa makka ai dariƙan hanya fasarahu sallallahu alaihi wa sallam bizzadi wa rahila shi wannan samun iko annabi ya fassara shi da mutum ya zan yana da guzuri yana da abin hawa kamar yanzu a ce mutum na da kuɗin tiket kuma yana da kuɗin guzuri sannan in yana da wasu iyali nan ko wasu nauyi akan sai ya yana da abin da zai ban musu har ya je ya dawo Rahul hakim hakim shi ya ruwaito wannan hadisi wa gairu da waninsa wa man kafara billahi wanda ya kafirta da Allah aw bi ma hu ko da abin da Allah ya farlanta min alhaji na hajji Allah ya bashi wadata ya ki zuwa hajji to Allah ya isa fa inna Allah ganiyyu 'anil alalamin Allah mawadaci ne daga barin talibai al-insu wal jinni wal mala'ika da mutanen da aljannun da mala'ikun duka Allah ya wadatu daga barin su an ibadatin kuma ya wadatu daga barin bautar su ko ba su bauta ma Allah ba shi kenan ya wadatu da wannan aya fa inna Allah ganiyun anil alamin wanda ya samu wadata ya ki zuwa haji to ba a kirsa sa shi ya kai haji amma musulmi su yi mai Allah ya aika eh ai kai mai Allah ya aika don haka Allah ya ce fa inna Allah ganiyun anil alamin amma wanda ya ki sallah to za a sa shi yake da ƙarfi in ya ki a kashe shi an gane ko wa man aqarra bi wujubiha wa amtana min fi'liha untuzira um ila an yabqa min waqtiha daruri ni qira'a rak'atin kamilatin wa in lam yusalli utila bi sayfi haddan eh wanda ya yarda sallah gaskiya ce amma yace ba zai yi ba to sai a jira shi illa asar ke sai a jira shi sai yayi kusa rana ta faɗi saura raka'a guda da sajaddunta idan bai sallah ba wannan lokaci to kan a bari rana ta faɗi yana da rai sai a kashe shi da takobi kisan haji a yi mai wanka a yi mai sallah a turbuɗe shi makabartar musulmi amma a yi tsinta wajen yi mai sallah kada a bari manyan mallamai na gari da dattawan kirki su ta yi sai dai a yi tarkace eh, sai a yi tarkace kamar bakin wajen sinima ɗin nan da can wajen bakin tasha <laughs> na za a nemi masu da da'izar <laughs> Allah ya kiyaye eh, an gane ko ta kuma wanda yake ba da zakka shi za a karbe ta da ƙarfi walau adda ila qatali ko da za a yi fada wajen wada da karɓar zakka a kashe to a kashe shi a karbe zakka a raba mai magada na gado shi ya mutu wani a karbi zakka hannunsa eh, wanda ya ƙi azumi ba a kashe shi don yana yiwa yana da uzuri don yake bai da lahiya ba abinda za mu yi da shi sai dai an je lahira Allah shi ya sani hmm. to mu ci gaba qul ya ce ya ahlal kitabi ya kuma abu littafi lima na bi ayatillah dan me kuke kafirta da ayoyin Allah shine alqur'ani wallahu shahidun Allah mai shaida ne alama ta amaluna akan abin da kuke aikatawa bai jazikum alaihi Allah zai sasanta muku akan aikin nan da kun ka aikata na'am وما الله بغافل عما ya قلت يا kuma abu يا كما أبو تالي يهود لكرسوتي لما تصدون don me kuke juyar da mutane kuke kange mutane an sabilillahi daga barin bin hanyar Allah ne addinin Allah man amana wanda ya imani duka kazibi kumun nabiya saboda kuna karyata annabi wa da kuma koye wannan atihi sibobinsa dan me kuke yin haka tabbuna kuna nema hanyar Allah ta zamo i wajen karkatatta mazaru mazari ne bi ma'ana muwajja ma'ana mai karkata ai ma ila ta zanta karkace an alhaqi daga gaskiya dan me kuke yin haka wa antum shuhada alhali ku wa ku ne shaida ai alimuna masana bi anna dinal mardiyal qayyima huwa dinul islami cewa addini wanda ai yardadde wanda an miƙaƙƙe bai da karkata shine addinin musulunci kama ta kitabikum kama yadda ke cikin rubutu cikin littafin ku wa wallahu tajadila Allah bai zan mai raukana amma ta amalu daga abin da kuke aikatawa ba min al-kubri na kahirci wa Kabiru da ƙaryata annabi wa inna ma yu'akhirukum wakati kun sai dai yana jinkirta muku zuwa lokacin ku yayi zai jaji kun don ya sa ka muku akan abin da kun ka wani zala aya mai zuwa ta saukala marra ba'adul yahudi yayin da wasu daga cikin yahudawa suka biya alal ausu wal khazar akan kabilun nan na madina guda biyu ausawa da Kazar-zawa, khazarjawa fagaza hu ta'aluhum haɗin kayansu wato sun haɗuri guda suna ta taɗi zaddaɗi to sai abin ya bashi haushi shi wannan ba yahudi wa zakkarahum sai ya komo yana tunatar da su mata kana bainahu da abin da ya kasance tsakaninsu su fil jahiliya cikin zamanin jahiliya min al fitani na fadace fadace da fitinoni fata shajaru sai suka kama husuma nan take tsakanin su wato sun ka kama zage zage wa kadu ya katatiduna har sun yi kusa su kama fada tsakaninsu. su to sai Allah madaukin sarki ya sa wani muhajiri daga cikin sahabbai din yana nan sai ya zabura ya tayi masallaci ya gaya wa annabi cewa wani bai yahudi ya biyo ya tunzura kabila aus da khabar ga su can suna rigingimu suna zage-zage tsakanin su sai annabi ya taso da sahabbai ya taso ma inda suke yana tahiya yana ce musu abida awal jahili yace wa ana a azhurikum ayyuhal muslimun za ku koma mada awar jahiliya gani cikin ku gaba gare ku ya ku musulmi annabi na ta faɗa haka har ya iso inda suke yana isowa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da za mu karanta mu ci gaba ya ya alladina amanu in tudiu min alladina ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda kun yi imani in tuɗi ufari fariƙan min allazi na utul kitaba idan kun kai biyayya ga wasu jama'a na waɗannan da an ka ba littafi gabanin ku su ne yahudawa yaruddukum ba'da imanikum na za su mayar da ku kafirai bayan imanin da kun kai za su maishe ku kafirai muddin kuka yarda da shawarwarinsu da tunzurawarsu Allah ya ce wa kai mata kurun wa kai mata kurun wa an tutule alaikum wa ayatul lahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi hudu ya ila siratin mustaqim Allah ya ce wa kai mata kurun ta yaya kuke kafirta wannan istibhamu ta'jibi ta'jibin wato tambaya ce ta mamaki wato zai da kuma zargi wato Allah ne musu faɗa ta yaya za ku zama kafirai wa antum tutla alaikum ayatul lahi alhali shi ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu kuma ga manzon Allah cikin ku wa man ya'tasim billahi duk wanda yayi riko da Allah ma'ana ya riki addinin Allah ya riki Qur'ani faƙar ya ila siratun mustaqim lalle an shirye da shi zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya to kamar wani ya yi tambaya ya ce ya za mu rike giya Allah ta yaya za mu kama ta sai Allah ya ce ya ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa allazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haka tuqati haƙiƙanin jin tsoron Allah bi an yuta'a fala yusa shine ayi wa Allah biyayya kar a saba mashi wa yuskar a gode mai fala farka da aka hirce masa wa yuzkar a ambace shi fala yusa kar a manta da shi faqalu sai sun kace ya rasulallahi ya manzon Allah wa man ya a ala haza wa ka iya wannan aiki wane ne yake da karhin aikata waɗannan abubuwa wannan sai sai aka shahe wannan aya ko ko aka fassara ta da kaulihi ta'ala da cewa Allah madaukin sarki fattaqullaha mastada'atu abinda ake nufi fattaqullaha haqqa tuqatihi shine fattaqullaha mastada'atu ku ji tsoron Allah iyaka ikon ku wato gurgurdan ikon wala ta tamutunna kuma kar ku mutu illa wa antum muslimuna sai kuna musulmi kar ku mutu a yan mm, kar ku mutu sai kuna musulmi mm, na'am wa taqimu bi amrillahi jami'an wa la tafarraqu ba arbaɗin bi ni'matihi ikwana wa kuntum ala shafa ghufratin min an-nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wa tasmu bi hablillahi kuyi riko da yajiya Allah gaba daya jami'an gaba ɗayan ku wala tafarraqu kar ku rarraba ba'dal islami bayan kun zama musulmi kada ku rabu kada wasu su kama nasu masallaci waɗancan ma su yi nasu waɗancan su yi nasu tun kun musulun da kun shigo cikin musulunci to ku gane ku haɗu guda idan akwai wani abu na rikici to ga yaggiyar nan ta Allah ita za ta kwance wannan rikicin ta ɗauri da yaggiyar da ba ta da rikici duk abin da ya zo cikin musulunci idan an ka nemi fassara su tsakanin Allah da annabi za a samu fassara wannan abin in gaskiya ne za a samu gaskiya ne in ƙarya ne za a nemi ƙarya za a gane ƙarya ne in gaskiya ne a taru a rike in ƙarya ne a taru a ture shi don a rike gaskiya don ita dai ka isa wurin Allah ƙarya ba ta zuwa wurin Allah واذكروا eh. ku tuna ni'imar Allah ni'imomin sa na musulunci da yayi alaikum akan ya ma'ashar al-aus wal a can aya tana magana da aus da khazraj a wancan lokaci yanzu ko ya ma'ashar al-muslimina eh can ya ku jama'a ausawa da khazarjawa yanzu ko ya ku jama'a musulmi dan su aus da khazraj ta su ta kare sun sun riga sun kama musulunci sun rayu cikin musulunci sun mutu cikin musulunci to yanzu musulmi mu a cikin danja in kuntum domin kun kasance qabla islami gabanin musulunci a ada'an kuna maƙiyan juna fa'allama baina qulubikum sai Allah ya tattara tsakanin zuciyoyinku bil islami da musulunci fa sai kuka waye da sirtum duk kun ka zamo ikhwana yan uwan juna da ni'imati da ni'imar musulunci fi dini wal walaya cikin addini da kuma goyon bayan juna wa kuntum ala shabahu kun zamo da kuna kan gaɓar rami na wuta wato ala ubratin minan nari kuna bakin gaɓa ramin wuta laisa bainakum wa bainal wuqu'iha illa an tamutu kuffara laisa babu komi bainakum wa bainal wuqu'i tsakaninku da afkawa biya cikin wannan rami illa an tamutu kuffaran sai dai ku mutu kahirai shi dai ya rage fa an qazaku minha sai Allah ya tsamo ku ya ceto ku daga wannan rami bin imani kun ka zan musulmi kun ka imani kazalika kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda Allah ya bayyana muku abinda aka ambata yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtaduna ko cewa ku ku zama shiyayyu ku komo kan gaskiya ku yi aiki da ita ku je ku shiga aljanna wal takum minkum wa la'akum wa takun minkum ummatun a samu al'umma daga gare ku ma'ana ku zamo al'umma guda yad'una ila alkhair waɗanda ke kira zuwa ga alheri shine musulunci sauran gududin maguza wanda ke nan arewacin Najeriya waɗanda ba su musulunta ba ku kira su su musulunta shine ku kira zuwa ga alheri wanda kuke ciki shine addinin musulunci sannan arnan kudu na inyamurai da sauran kabilu, mu yi gayya mu je mu kira su zuwa ga addinin musulunci shi ne Allah yake mu zama al'umma ɗaya kun ga ba a ce mu zama 'yan ƙungiyoyi daban-daban ba mu zama al'umma guda masu kira zuwa ga alheri fa na bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da alheri suna hana dukkan abin da baya da kyawu suna hana da dawa buhu da ruwan zafi wa'ula'ika wa'annan adda'una masu da masu kira al'amiruna masu umarni da alheri na masu hani daga abinci waɗanda an haka humul muflihun su ne masu samun cin nasara masu samun babban rabu alfa'idu na masu ribautuwa da aljanna wa min da an kace min da ta sake ce li'anna ma zikira farda kifaya dawa abin da aka ambata na wa'azi da kifaya ne la yalzamu kullu umma ba ya lazimta dukkan al'umma wa la yaliqu kulle kulli ahadin bai dace da kuma kowane mutum ba kal jahili kamar jahili wakila aka ce in mm, mm, ba haka bane za'ida wannan eh, abin nan mintin za'ida ce ai li takunu ummatan haza ahsanu tafsir ku zamo al'umma guda wannan yayi kyawu ولا تقولوا ولا تقولوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالكزمو كالذين تفرقوا أوا وأن تنكر ربع كوا كما تاشي قنجي آية كيراري ينا إيه وينا تاشي أنك عليه an sun karbu da addinin su ba mai da'awan musulmi sai dai yayi da'awar kungiya ce haka yahuda sun ka fara an ka samu mulkaniya da yan jakobayar su wane ne su yusufiya su ga sunan dai har aka zo su protestan suka zo suka hito su a nan roman katoliki har aka samu yan jehova wutulin waɗanda suna nan ba su tafiya da kakanni saboda tsoron allah hmm. ba za kakanni ta haka kaji su shiga coci wai tsoron Allah suka yi ɗan Jehova waktalafu sun ka sassaɓa bihi da addini nan ba da ma ja a humul bayan hujjoji sun zo musu wa yahudu wannan nasara su ne yahudawa da kiristoci wa man shaka lahu da wanda ya kama da su ne musulmi na musulmi wa ulaika lahum azabun azim wa'annan suna da azaba mai girma yaushe yawma tabyadu wujuhum wa kawai? فأما الذين فودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم waɗanda suka faru da suka samu wannan abin su ne Allah madaukin sarki yake radda hukokin su radda wato za su zama cikin azaba mai girma shine biyar da wujuhun zuwa da wujuhun ranar da waɗansu hukoki za su yi fari waɗansu hukoki kuma su yi baki ko yau kiyama qiyamati shine ranar kiyama fa amma zuwa da wujuhun amma waɗanda hukokin su sun kai baki wa humul kafirun sune kafirai fa yurqawna fin nari wa yuqalu lahum kaɗa su ta ce musu taubiya kan ana kunyatar da su aka fartun ba da imani kun dada kun ga kahirta bayan imani eh wato duk da kun ka ke bayan kun imani ne yau ma zai nisa ranar da kun ka dauki alƙawari to ba fa zuqul azaba ku je ku dandana azaba bima kuntum tafuruna don da kun ka zan kuna yi na kahirci ba mu cuce ku ba kun kuka cuci kan ku da kun dauki alƙawarin ba za ku yi kayarki ba kuma kun kai to ku je ku shiga wuta ku je ku dandana azaba don kayarkin da kun kai wa amma alladhina bi yaqba wa amma alladhina bi yaqba wujuhum fa bi rahmatillahi hum biha khalidun wa amma alladhina bi yaqba wujuhum amma waɗanda hukokin sun kai fari wa humul mu'minuna sune mu'minai na fi rahmatillahi wa'annan suna cikin rahama Allah suna cikin aljanna hum fiha khaliduna su suna madawwaman zama a cikin aljanna tilk tilka ayatullah ce tilka ayoyi da mun ka karanto tun daga can ya ayyuhal ladina amanu in tudiu fariqan min alladina utul kitaba yarzukum ba'da imanikum kafirina ko ko tun daga farkon sura ta alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har zuwa nan wa'anna ayoyi da muke karantawa ayatullahi ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqq muna karanta su gare ka da gaskiya ya Muhammad wa man la yuridu zulma Allah bai zamo yana nufin zalunci lil alamin ga talikai ba da an ya ku zama yazan ya masu su da gairi zulmin ba da laifi ba Allah ba ya zalunci to waɗannan ayoyi da muka karanta annabi ya yi kashe da da su a cikin hadisai kamar yadda annabi yake cewa da yahudawa sun rabu kashi saba'in da ɗaya wato kowanensu kabila abin nan kungiya guda ne za su tsira sauran duk yan wuta ne sannan kiristoci sun kasu su ma kashi ɗaya ɗaya ɗaya har saba'in da biyu su ma duk kashi saba'in da ɗaya yan wuta ne kashi guda ka shiga aljanna sannan annabi ya ba da labari cewa wannan al'umma tashi al'umman musulmi su ko za su kasu kashi saba'in da uku dukkan su yan wuta ne illa kashi guda to amma wannan rabe-rabe duka ya zo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda zai tsira shine wanda ya kasance bisa ga dukkan manzo Allah shine wanda ya rayu rayuwa irin ta annabi da sahabbai ne da waɗanda suka zo bayan sahabban don haka da an tambayi annabi man hum qala man alama ana alaihi yawma wa wanda yake akan abin da nake kansa yau da ni da sahabbaina Allah ya samu kasance bisa ga irin wannan tahiya Allah ya arzuta mu tahiya tare da waɗanda za su tahi irin wannan tahiya Allah ya kiyaye ta mu ci gaba walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa ila allahi turja'ul umur walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abinda ke cikin samai da abinda ke cikin ƙasa duk na Allah milka mallaka Allah ne wa khalqa halitta sani wa abidan kuma bayan sani wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura ko wa ila Allah tarji'ul umur al'amura suna komawa gaba ɗaya zuwa ga Allah na'am كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون daga cikin taskiya wadda Allah الله يكي باسا manzon Allah الله وانا tana ciki Allah yana tsarkake sahabban manzon Allah daga dukkan wani aidi da wani zai zo daga baya ya shafa musu Allah ya ce masa ba annabi kuntum wannan magana ta zo lokacin da annabi ke karɓar ƙur'ani daga mala'ika jibril da sabda ya karɓo shi daga wurin Allah bai ce sa ta ba ko ko sa kuntum ba zai ce kuntum yanzu in ina magana nan wurin nan nake muku kun gan ku jama'ar da azauna wurin nan dawa niki? ina nuhin waɗanda za a haifa baɗi da ku nake ko to sadda qur'ani yake sauka yake ce haba annabi kuntum ku waɗanda da azaune gaba ga manzo Allah kuntum kuma da an ce kunta sai a ce aliyu ɗaya aka nufi to sai aka ce kuntum ku dinnan waɗanda da azaune gaba annabi yana karanta waɗanda ayoyi kun zamo ya ummata Muhammad ya ku al'umma annabi Muhammad kun zamo fi ilmin lahi Allah ya riga ya san cewa ku khaira ummatin ku ne al'umma uku lin nasu wadda an ka bayyanar da ita ga duniya don amfanin mutane baki ɗaya kowa da kowa ta na bil ma'ruf kuna umarni da alheri ko ita al'umman nan taku tana umarni da alheri watan hauna anil munkar tana hani daga abinci bayan haka wa tuminuna billahi kun yi imani da Allah kun yi imani da Allah suwaye saba annabi kun yi imani da na billahi Allah yake kun yi imani da Allah to sai wani dan baya ya to yana cewa wai kamin Allah ya gane wai Allah ya yi wannan yabo sannan bai gane ba mutanen kwarai ba ne sai daga baya ya gane wato sun zagi annabi sun zagi Allah sun don su zagi sahabbai sun ce Allah jahili ne annabi kuma ya tara mutanen da ba na kirki ba gaba ga rai Allah kuma bai san ba mutanen kwarai ba ne kun ga an zagi annabi an zagi Allah wajen zagin sahabbai dama da zaran mutum ya kauce ma hanyar gaskiya to zai ya da ramun da bai iya hita eh bayan wannan kun yi imani da Allah sannan Allah ya ce walau amana ahlul kitabi da ahlul kitabi sun yi imani kamar yadda ku kun kai imani la kana al iman khairan lahum da imanin nan ya zama shi alheri gare su منهم المؤمنون cikin ahlul kitabin ma ba duka sun lalace ba daga cikinsu su akwai mu'minai waɗanda sun kai imani da addinin su sun kai imani da annabi Muhammad ka Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu kama Abdullahi dan Salam Allah shi yarda da shi wa sahabi da abokansa wa aktsaruhum alfasiquna amma man yawan ahlul kitab yahudawa fasikai ne alkafirun alkharijun an da'atillah wanda sun ka kahirta sun ka hita kwata kwata daga wa Allah da to sai Allah ya ce ma annabi kai hankuri da kai da sahabban ka lan ya ku yadrukum lan yadrukum illa adib wa in ku yuwallukum ثم لا ينصرون ce lan yadurrukum ba za su cutar da ku ba su yahudawa ya musulmi muslimin ya ku jama'a musulmi ba su iya cutar da ku bi shay'in da komi illa aza sai dai cutar baki dan shi'a ya fi kowa kaza kowa yana iya zagi bai ban manzon Allah ba bai ba aliyun ba bai ba ɗiyan aliyun ba balle sa ba annabi wanda ya rena to haka ba yahudi yake kowa sai ya bata kowa sai ya nakasa haka ba yahudi yake to Allah ya ce ku yi hankuli dama halinsu kenan illa azan bil lisani min sabbin wa wa'idi sai zagi da baki da kace kullun su ce sai sun dauko fansa sai mu muku kaza akwai hafa abin na barabaka ba da bakin su wa in yuqatilukum idan sun ka yaƙe ku yuwallukum la dabara sai su juya muku baya kamar yadda an kai Kaduna eh akwai wanda ya tun daga Kaduna yake gudu har fatar su <laughs> duk sannan nan bai gani ba kilomita wajen dubu da wani abu ya sanya su da dugadugai <laughs> amma ya taho wani ya ce wai an yi ta musu barin wuta da jiragen sama <laughs> wai da jiragen sama an kai musu barin wuta don hukun muna kaduna ba mu ga komi ba Allah ya zo to haka bai hude yake kullum yasa babu wanda ya taka kawo irin na Yahudawa kamar ya shiya. akwai wani hadisi da suke da suke yawo da shi na ƙarya suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake cikin ciwon ajali ya yace masa habai ku kawo takarda in rubuta muku wani abu wai sai sai na Umar ya yi ta faɗa yake bai yarda ba an kai ta hayaniya na sai annabi ya ce ku tashi ku bani na abin da suke so su ce annabi bai isar da sakon Allah ba Umar ya hana <laughs> wato sai da sun ka sai da sun ka ɗebo wani abu to sai sun haɗa rami eh an ce Umar ya hana sai ya hana Annabi isar da sako wa abdalahi Umar ko Annabi dan Allah yake ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'timuka minan nas ya kai wannan manzo ka isar da abin da an ka sauka ma daga ubangiji in baka yi ba to baka isar da zakon Allah ba shin wani musulmi ne ka yarda cewa annabi bai isar da zakon Allah ba sai da mutumin banza to abinda suke kokari a nan wai annabi ya koma da wani sako na Allah wanda bai gaya mutane ba amma suna so su laɗe sai don wato annabin suke so su zaga su ce bai isar da sako ba sai suka laɗe suka ce Umar ya hana Umar shi Umar din shi annabi ka tsoro annabi ka tsoron Umar to lokacin da annabi ya samu sauki sanda annabi ya samu sauki sai ya ce to ina son ganin ku amma ban da Umar ai annabi ya kore wasu mutane sun ba garin madina ya ce zai sun ganin su ko ba ai haka ba sai ya ce to ba mu sun ganin umar kakka zo kai umar kakka tawo ko da ƙarfi yana sa mu ya ce sun hidda umar din eh waje don annabi ya da sakon Allah to amma ba umar din suke zo su ci mutunci ba annabi suke zo su walakanta su ce ya koma da sakon Allah don haka bai cika annabta ba sai suka laɗe da umar to abin da ya gudana duk da yake yan shi'a ba su yarda da gaba ɗayan sahihul buhari ba magana tana cikin sahihul buhari abin da ya faru shine annabi ya yi hajji na ban kwana ya yi bayanin komai duk abin da zai kasance da wanda zai kasance babu wanda annabi bayyana ba kuma annabi ya tambayi sahabi shin na isar da saƙon Allah duk sahabbai sun amsa eh ka isar yace ya Allah ka shaida na isar da saƙo daga wannan rana zuwa mutuwar annabi kwana 82 Allah ya sauka ya isar da ya tabbatar da annabi ya isar da sako to annabi na cikin rashin lahiya raina zuwa yana dawowa sai yake ku kawo takarda in rubuta muku wani abu wanda ba za ku bace ba baya na shi ne abin da ya gudana kamar da ya take cikin buhari sai mutane suka ce a halin da manzo Allah ya ciki a yanzu ne na tafiya yana dawowa a ce an kallafa shi yin wani rubutu wannan ya zama nau'in zalunci da ta amana halin da annabi ya tafi bai kamata yanzu a kallafa shi wani aiki ba sayyidina Umar yana daga cikin waɗanda suka ce bai kamata a matsa manzo Allah ba wai da ga sai an rubuta to waɗannan masu ja sai an rubuta su kai ta hayaniya sai annabi ya ce to ku tashi ku bai kamata a hayaniya nan gaba na ba yanzu halin da ya yake wannan shi abin da ya gudana abin da sayyidina Umar yake annabi ya isar da sakon Allah littafin Allah da hadisan manzon Allah wanda ya gaya mana ya ishe mu in ba mu shirye da su ba abin da zai shirye da su ganin sayyidina Umar wannan hali ne irin na mara lahiya ta tunanin sayyidina Umar ganin wannan hali da annabi ke ciki hali ne na mara lahiya kuma annabi mutum ne ba Allah ba ne ba mala'ika ba halin duka yana iya kama shi ta kowane hali saboda haka wannan shi ne amma su ɗan shi'a ba su yarda da hadisin na buhari ba gaba ɗayansa duk abin da a cikin buhari dan shi'a bai yarda da shi ba in ya ce muku hadisi na cikin buhari to ya yi da ya ce yaudare ko ce muku to a cikin buhari kuma an ce ba tun da kun yarda da buhari shi bai yarda ba amma sai ce cikin buhari naku da kun yarda da shi ma an ce ba. to amma makasudin su anan suna so su ce annabi ya koma da takon Allah da kasar ba bayan sun yi murna ayoyin Allah har sun gaji akan tabbatar da manufar ta buwaya duk ayar da sun ka dan kuro da ce ba ta an kace in ba shi ne suka da suna lalle da nake sai to an gane ai ya huka in mu ci gaba ضرب عليهم الذلة أينما تجبوه إلا بعبد من الدول وعبد وباءوا بغلب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أخاوا وكانوا يعلمون sau akwai ɗan cikin wata aya kaɗan Allah ya ce in sun kai yaƙi da ku za su juya baya wato za su juya muku baya su ta gudu suna karyayyu sun malayan saro na sannan ba za a taimake su alaikum akan ku ba ballakum nasaru alaihim a ku Allah zai taimaka akan ku su yahudawa dole ba alaihi mudallatu kuma an sanya musu alama ta kaskanci aina masu shuhu duk inda an ka same su ai haisu ma wujudu duk inda an ka same su bala izza lahum ba wani girma gare su wala sama kuma babu wani tsari gare su illa inina bi hablin min Allah sai dai in sun kasance karkashin alƙawarin Allah wa hablin min Allah ko kuma alƙawari na mu'minai to yarda fa azamu su jizya su biya wa huwa ahaduhum ilaihim shine alƙawarin mu'minai zuwa gare su bil amana da amana ala ada'in jizya kan su ba da jizya ai la ilmata lahum ghayr zalika ba su da wani tsayi banda wannan wa ba'u bi ghadabin min Allah sun dawo da hushi na Allah wa duriba alaihim almaskana kuma an sanya musu alamar talauci zalika bi annahum dalilin da yasa haka don su kanu yakfuruna bi ayati Allah suna kahirta da ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya kuma suna kashe annabawa da gaira haƙƙi ba da haƙƙi ba ذلك وانا ايكي بما اتو دون ساقون ده سنك ايوا امر الله امرنا من وكانوا يعتدون سنة سنة تري والحج يتجاوزون الحلال الى الحرام يهودا سنة قال لك حلال زوا زهرم لا زو سوا لا يزو سوا من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله على الليل وهم يسجدون da kuma dai al'adar qur'ani ba a wa mutane bugun kaɗan makaho Allah ya ce la su sawa su ahlul kitabi ba su zan iri ɗaya ba duk ba zan duk ɗaya ba ai mustawi ne ba su zan duk gaba ɗaya da idan suke halin su guda bane min ahlul kitabi ummatun daga cikin ahlul kitabi akwai wasu al'umma qa'imatu waɗanda suke tsaye akan gaskiya ai mustaqimatun sabithatun alal haqi wadanda an madaidaita masu tabbata akan gaskiya kamar shi Abdullahi ibn Salami Allah shi yarda da shi da kuma abokan tahiyarsa yatluna ayati Allah suna karatun ayoyin Allah ana allaili cikin sa'o'in dare ai bi sa'ati cikin sa'o'in dare wa hum yazduna su suna yin sujada ai salluna suna sallah tare da musulmi sun musulunta eh yahudawa akwai wani babban malami wannan Abdullahi makabi al wanda yake yana daga cikin na. lokacin da aka yi gazotul ahzabin nan gazotul ahzabi sadda aka yi yakin banu quraiza to a lokacin bai balaga ba yana daga cikin waɗanda an ka buɗe wandon su ba su fara gashin mala ba an ka kyale su daga bayan musulunta yana cikin manyan malamai na musulunci na tarihi na يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويمنعون عن المنكر ويصارعون بالخيرات yahudawa sun yi imani da Allah wa yawmil akhir kuma sun yi imani da ranar lahira wa na bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da alheri suna hanawa daga abinci wa yusari'una fil khairat kuma suna gaugawa zuwa ga aikata aikin alheri wa ulaika al mawsufuna bima zikira waɗannan da an kasu da waɗannan su ko falan yakfuruhu ko walam tukfaruhu wato ba za ku rasa ladarsa ba shine yukfaruhu ko tukfaru bil wajhain ai ta'adi musa wa ba za ku rasa ladar shi ba bal na alaihi a ana sakan ka muku akan sa wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne da masu jin tsoron sa masu tsoron Allah إن الذين كفروا إن الذين كفروا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا نعم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون إن الذين كفروا للي وأن سنك كافرتا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su tunkuɗe musu komi ba daga azabar Allah waka sahu ma an keɓance dukiyoyi da 'ya'ya da zikir da ambato li'annal insani dan shi mutum Yarfe an nafsihi taratan bi fida'il mali yana kare kansa wani lokaci da ba da fansar dukiya wa taratan bil isti'anati bil aulad wani lokaci kuma ya nemi taimako iya ne su kai su yi duka a bashi wuri wa ulaika ashabun nar wayannan sune yan wuta abukan wuta hum Khalidu na su suna madawama cikinta ta da dakaluha in sun shige ta la yakhrujuna fiha ba su ta cikin ta abadan har abada Masar. مثل ما ينبغون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها زر نصابت أو من ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون masalu ma kula misalin abinda suke ciyarwa su kafirai fi hadhihi hayati duniya cikin wannan rayuwa ta duniya wato don su faɗa da addinin musulunci shine bi adawatin nabi da kiyayya da annabi ausa da katin wanawa ko ko wata sadaka da suke bayarwa da makamanciyarta kamar rihin, haka yake kamar misalin iska fi hasirun wadda cikinta akwai zahi au bardin ko sanyi shadidin mai tsanani asabat harfa kaumin da ta je ta samu shuke-shuke na mutane zalamu an fusan wanda sun ka zalunci kansu bil kubri wal masiya da kahirci da sabon Allah fa halakat duk ta halakar da wannan gonakin falam yantafi'u bihi ba samu amfani da shi ba ko kadan baka zalika nafaqatu haka nan ciyar wasu zahibatun za ta tahi la yantafi'una biha ba za su samu yin amfani da ita ba li adam shar'a saboda babu sharadin ta wal iman shine imani wa ma zalamahum Allah Allah bai zalunce su ba bida ya'i na faqatin saboda tozartar da wannan ciyarwar tasu walakin anfusahum Muna sai dai kanun su sun ka zalunta bil kuri da kahirci al mujibi li a wanda ya wajabta tozartar sadakar da sun ka bayar na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بدعانة من دونكم لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون to sannan sai Allah ya ce ya ayyu na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakizu bi danatan kar ku riki wato abokan shawara zabatin abokai na shawara ai asiya su ne zababbin abokai tudul da kuke in kayar da su ala sirrikun ga asirin ku wato kar ka ɗauki abokin shawara wanda yake ba musulmi ba shine min ku. kun koma bayan ku ai min ku daga cikin wasu ku min yahudi wannan nasara wal munafiqin kar ka yarda ka dauki munafiki ko ba yahudi ko kirista ya zan shine abokin shawara la yalunakum khabala su ma ba za su takaita muku ba game da banna nusiba bi naz'il khafil wato an yi mai nazba da cirewar harafin kabla ai la ya kasuru na lakum fil fasadi ba za su takaita muku ga banna ba kullum suna nan kan bakansu sai sun ga babu waduma a nufin suna fata duk abin da zai zama nauyi gare ku abin da zai zama tsanani gare ku ai ana ta shi shine tsananin ku wa shidda shine shiddatu darar shine tsananin cuta Ƙarfara bagada'u min abwani iyayya ta bayyana ga bakin su ai la adawatu lakum iyayya ku ta bayyana ga bakin su an gane zage zage kullum bai kare ba bil waqi'ati da zagi fikun gare ku wadda la'il mushrikin ala sirrikum sannan da nuna mu mushrikai abokan gabaku asirin ku wa ma tuku fi sudurum akbar Allah ya ce abin da zuciyoyinsu ta ɓoye na ƙiyayya ya hi girma daga abinda sun ka bayyana kar bayyana lakum al-ayati to mun dai bayyana muku ayoyi ala adawatin akan kiyayyar su in kuntum ta'qiluna in kun zan kuna da hankali kuna gane zalika wannan falatu alum kakku goyi bayan su wato Allah shi yayi kafiri komi kirkin kafiri haka yake kamar da Allah ya faɗa komi kirki ne duk alherin da zai yi ma inda kafiri zai zo ya biya ma kujera ya ce ka kai maka kai haji to haka yake don ba kai kai shi ba Allah ya yi shi shi kuma ya faɗa ma ga halinsa saboda haka ko ka yarda da abin da Allah ya ce ka kiyaye kanka ko kuma ka yarda da magana Allah ka faɗa ramin da ba ka ta. Allah ya kiyaye ta mu ci gaba antum ulai tuhibunahum wa la yuhibunahum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza qalu abdu alaykum lana min al-ghayb qul qul mutu bi In na kuma hali mambira ku ya fi musulmi, an tun ku ya ula ya ko'yan muminai, to hibbuna kun su su, su ka yi. Likara ba ta himmin ku saboda zumuntaf su, gare kuwa sadaka fim da kuma abota da kuke yi da su. Wala a yi hibbunaku amma su ba su ka son su amma su ba hukum, in jima a liƙan su Allah. la mukhalafatihim lakum fi dini saboda sabanin su da ku game da addini wa nuna bil kitabi kulli ku kun yi imani da littafai da annabawa baki ɗayan su ai bil kutubi a, sun yi imani ku kun yi imani da littafai duka wala yu'minuna bi kitabikum amma su ba su yi imani da littafin ku ba alqur'ani wa idza laqukum idan sun ka gamu da ku qalu sai su fi amanna ai mun yarda ku mutanen kirki ne addinin ku gaskiya ne wai za ka lau idan sun ka juya sun ka koma gida abdu alaikum alamin sai su dora cizon kanin yatsu akan aya da rafil asali saboda haushi yaya mun ka hado da su ba mu kashe su wai mun ka dawo suna mamakin kansu wato suna cizon hannuwa saboda haushi min algaiz saboda haushi aiki shigatul gadar saboda tsananin haushi da ma ya rauna ba abin da suke gani mini kun na haɗuwar kuri guda wa abaru abbaru an shi jisul da abdul anami ana fassara cizon yatsa da tsananin haushi a ce kai wani ya ciji yatsa yau ko da bai ciji yatsa ba majazan wa in lam yakun samma abdun ko da babu cizon yatsa ne a ce ya wani ya ciji yatsa zubar da haushi to Allah ya ce haka za ku ci gaba da gani ya ku kafirai ul ka ce mutu bi gaidakum ku mutu da haushin ku ai abu ku wanzu alaihi akan haushi ilal mauti har mutuwa falan tarau ba za ku taba ganin ma yasu rukun abinda zai maranta muku rai ba game da mu'minnai Allah ya sa haka inna Allah ali Allah masani ne da zata suduri da abinda ke cikin zukata ai bi ma fil qulubi da abinda a cikin zukata wa minhu daga cikin abinda Allah ya sani ma yudmiruhu abin abinda waɗannan kafirai sun ka koye cikin zuciyarsu na kiyayya da musulmi to kun ga wannan bayani ne na Allah mahalicin kafirai da mu'minnai ya faɗa mana yadda suke ko mu yarda mu yi taka tsantsan ko mu ƙi yarda mu warwace mu yi ɗaiɗaiɗai su ga daman mu su walakanta mu shekaru ashirin da sun ka wuce kahirin ƙasar nan in an ce shiwa mai anguwa baƙan magana tsoro yake tsoro yake saboda ya san in ya yi wa mai anguwa baƙan magana ko ya kwana duniya ba zai kwana lahiya ba to amma yanzu da muka rarraba kowa ya kama nashi gaba ba mai anguwa ba ba dagace ba ba haki ne ba ba sarki ba amma tsallake waɗannan an kai ga Allah da manzon Allah su ake zagi a rubuce a buga a kai kasuwa a sai a ci burodi saboda tambadewa mu da lalacewa mu ko ba abin da ya kai mu ga wannan illa rarrabu nan yan yan yan saboda in aka yi taba annabi to kowa na tsoron yayi magana don in ka magana to sai wa'in su zabu su ce to ba mun ce muku shine fitinan ne ba a wada ma gwamnati a ce to gashi nan ya da hitina don an zagi annabi za ka yi magana kai ɗaya ka son annabi ko kai ɗaya adda imani shi kenan sai kama a yi ruwa an ɗauki kana son ka yi magana ba ka kahiran kake tsoro ba yan uwanka musulmi masu sallah ka su zura ka eh kamar yanzu kwaramme da ke waruwa nan garin kowa ya san yadda za a yi a gyara garin budurku amma kowa na tsoron ya yi magana a bashi ciki in hmm. don in yanzu an ka haɗu an ka samu dattijo goma sun kai balantiya ba a bugun kowa ba a zagin kowa su je da maturu su yi magana in da maturu ba ta yi magani ba janar sani a bata ɗan jahannami kuma na tabbata garin nan akwai waɗanda in sun ka je yau sun ka ce suna gani na yau za su gana yau su dawo sai a je a ce mai to mu ga abin da ka damu mu da an zo an haɗa an dawo shi kenan amma wa zai tafi in ɗancan yadda yi to can sai su yi tsaye su ce dama ai mun haɗa muku ya yi abuja su ko zai dama to ce to ya kai ya tono ya tuna ka zane wa mu ba ruwa mu yana can sai ya ji an ce a tura mai mu ba su zai su kama shi daga can a yi legas da jikiri kiri-kiri an yi magani ne ba ya cika damu mutane ba to shi ɗaya aka wasa ka duk garin ga wa abda ana yi ba ko shi ɗaya ya kowa to wannan ita ka shirin kashe musulunci in ba mai hankali ba a zo a tsokani musulunci kowa ya ja jikinsa ya shiru a taɓa musulunci kowa ya kasa magana kuma ba wai ba ka tsoron ba gwamnati ake tsoro ba ba 'yan sanda ake tsoro ba ba kahiran ake tsoro ba wa ake tsoro farin bera hmm. <laughs> eh, to ƙungiyoyin nan suke haifar da munawunci darar da an ka taɓa musulunci ba ka yi magana ba to ya rage na imani gare ka eh? amma yanzu inda wani zai hito ya zagi wani shehi ko ya zagi wani babban malami na wata ƙungiya, to sai ga ana bore cikin gari ba mu yadda ba ba mu yadda ba an zagi malamin amma an zagi malamin duniya sun kyale ne annabi Yadda kowa na alfahari da manzo Allah duk mai sallah ko mi karkatar ta aqida sai to yakan ce annabi to sai a zagi annabin kowa ya kama bakinsa amma da an taɓa wani na kusa kusa mai alkan ba kusa da shi to shi ya san daraja sai amma bai san daraja annabi ba to Allah ya faɗa mana maganin cin mutunci ga mutunci da addinin mu ko ga kanmu ko ga manzon Allah to shine mu haɗa kai in mun haɗa kai to annabi ya yi ƙaihin a walakanta shi duk duniya ina salman rushidi yana nan amma waka gani ne bai ganuwa kun ga koda bai mutu ba ya mutu tun da ɗan adam rage duk an kana shi walwala ai ya mutu to Allah ya taimake mu ta mu ci gaba iyam sarqum barqum ba qarama sarqa wa qarahum misulu hmm. tam barqum hadatun taquhum hmm. wa in tudhiqum fayya'atun yaqra'u biha وإن تكبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط تو من يهودا وغا وتبديع ود سكر su waɗannan Yahudawa waɗanda kuka ɗauke su kuna soyayya da su in tamsaskun hasanatun idan wani abu mai kyawo ya shahe ku ni'ima kamar ni'ima ka nasirin wa ganimatin kamar kun ka ci nasara wurin yaki da mushrikai ko kun ka samo ganima ta su'um tana bata musu ne sai su ta bakin ciki kun je kun dawo lahiya kuma kun dawo da ganima wa in tusibkum sayyi'atu amma idan wani mummuna abu ya same ku ka azimatin kamar karewar yaki wa jaddadin ko kuka samu fari ba samu amfanin gona ga shekara ba yabra sai su yi murna da hada wannan abin da ya same ku Kullum kahiri haka yake wal ma'ana abinda an ma'ana annahum mutanahuna bi adawati su sun kai matuƙa game da tsayayya da ku wa gairin da wa gaira da waninta dan haka falam yuhallima tuwaluna dan ne kuke yarda ku goyi bayan su wa ne bun kun nisance su ba abukan tahiya bane wa in idan kuka yi hankuri ala azamu akan cutar wasu wa tattaqullaha kun ka ji tsoron Allah bi muwalatin da barin goyon bayan su ko barin hulɗa da zuwa gaira da waninta la yadurrukum ka'idun shay'a makircin su ba zai cutar da ku da komai ba ana ta la yadirkum eh da kasar badi a ce yadirkum wasu kunin ra'i wa dhumiha ko a ce la yadurrukum wa tadidaha ai shadda gara la yadurrukum Ka'idun shay'a makircin su bai cutar ku da komai inna allaha bima ya'maluna muhim Allah mai kewayewa ne ga sani da abin da suke aikatawa alimun masani ne bar jazi zai saka ka musu bihi da abin da suke aikatawa na'am wa yar qada da amina alika tuba wa ulamuminina ma qaidan liqitan wa Allahu samiun alim to mun shigo yaki warkur ambata ya muhammad in ga dauta yayin da kai sammako min halika daga gidanka wato min almadina daga madina tuba wu'ul na kana saukar da mu'minai <coughs> maqaida wato makafa shine mazanni ai maraki da yake funa biya shine wurin tsayawa wanda za su tsaya lil qitali don yaki na uhudu wallahu sami'un allah mai jini ne da aqwalikum ga maganganun alimun masani bi awalikum da hada ya wa wa yawmu da shine rana uhud kharaja nabi annabi ya ta sallallahu alaihi wa sallam bi alfin da mutum dubu illa 50 rajulan sai ba mutum hamsin, wato mutum ɗari tara da 950 wal mushrikuna kafiran da sun ka taho yaƙi salasatu alafi su dubu uku wanda zala bi shebi annabi ya sauka cikin rahi yau masabti ranar asabar sabi a ranar bakwai ga watan shawwal sanatu salatu min al bayan shekara uku ta hijira shekara ta uku ta hijira wada ala zaharahu annabi ya jingina baya ne wa azkarahu da sansanin yakin sa ila uhud zuwa ga dutsen uhudu wata waye yi faretin din su ufan sahun sojoji ne wa ajalasa jaishin ya zaunar da wani yaƙi minar rumati na yan atilare wato mahalba wa amara alaihim abdullahi ibn jubair yan nada amiru din su komanda din su shine abdullahi ibn jubair da sabil jabal can gangare wato kwarin dutse wa qala yace musu inda ku yace musu yayyahi anna da gabal mu da namli da kibau wato ku ta harbin su da kibau mu kare la ya tuna min wara ina don kasu zo muna ta bayan mu wala tabrahu kar ku daga dan nan gulimna aw sirna wato ainin jaye mu ko mun ci nasara kar ku daga sai kun ji na kira ta mu ci gaba يرحم طائفتان منكم أن تفشلا نعم والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ وأتوانا بدل بدلين من إذ زوجت إذ يكي والكر قبل هو اللي تجي جباني وانا أم بس إذ همت طائفتان yayin da wasu ɓangarori guda biyu ninkun daga cikinku su ne banu salima wa banu harifata jana hal askar wanda su ne fikafikai guda biyu na sansanin yaƙi daman yaƙi da hagun yaƙi to sun yi niyya an tattala su ji tsoro su kai ai ta jiba na su ji tsoro an rikitali ga barin yaƙi wa tarbi'a su dawo madina lamma raja abdullahi ibn munafiq yayin da abdullahi dan ubayyi wanda yake munafiki ya dawo wa buhu da abokansa wa qala yace alama na an fusana dan me akan me zamu je mu kashe eh, mu kashe kanmu wa da ɗiyanmu wa qala yace li abi jabir ga baban jabir a sulani. alqa'il lahu wanda yake mashi an kuma lahi ina gama ku da Allah fi nabiyikum ku dawo ku kare annabin ku an fusukun da rayukanku sai yace launa alamu qital da mun iya yaki lattaba ana ku da mun fa tabbatahum Allah su wayannan kabila guda biyu Allah ya tabbatar da su wa lam yansari ba su koma Madina ba an ka ban munafiki ya bi mutane ne sun ka wallahu waliyuhum to su wayannan mu'minan guda biyu Allah shine majibancin al'amarin su nasiru ma shine mai taimakon su wa ala Allah falyatawakkal mu'minuna ga Allah kadai mu'minai za su dogara ai da yasiku bi su amince da Allah duna gairi ba da wannan ba to kun ga irin wannan aya in in masu in shi'a suka taya zagin sahabbai ita suke ta an gudu an ban manzo Allah ta ba a gudun ba an yi niyya a gudun ko ba a gudu ba kuma Allah ya tabbatar da shi wallahu waliyuhu ko da sun gudu Allah ya ce wallahu waliyuhu ta ishe su balle kuma shi Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna Allah ya sa cikin mu'minai kuma ya ba su su dogara da shi saboda haka babu maganar lalacewa anan wanda ya gudo shi ne abdullahi ubay shi ya iso gari amma su ba su koma ba su kai gari ba sun dawo Allah ya tabbatar da su suka dawo aka ci gaba da gwabzawa da su na'am ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون wannan zala wannan aya mai zuwa ta sauka lamma haza musa da suka gudu tazkiran lahu don ta tunatar da su bi ni'matillahi da ni'ma Allah Allah yace yau kuna da yawa saboda haka ku koma nasarar kan nasarakumullahu hakika Allah ya taimake ku bi badar akan badar mawdu'un baina makkah wal madina wani wuri ne tsakanin makka da madina lokacin da Allah ya taimake ku wa antum adalla kuna yan kadan duk illatil adad wa kuna da karamcin yawa kuna da karamcin makamai tare da haka Allah ya taimake ku to balle yau gashi kun yi kusa ku dubu fatakullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun ko za ku gode mani amahu ni'imomin Allah kenan sun ka dawo إذا تقولوا للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منفرين in wato zarf kamar hina yana da ma'anar lokacin da ta ƙule ne kake ce ma muminai wato wa'iduhum taqamina kana alƙawantar da su saboda na da zuciyarsu alau yakziyakum ashe bai ishe ku ba ayyumiddakum rabbukum ubangijin ku ya taimake ku ya dade ku bisa lakafi alajin da dubu uku min mala'ikati na mala'iku mun zalina abin saukarwa wa duk ta kalilu ka ce manzalina wata yi ko ko munazzalina abin saukarwa bali bali in da fiyaru wa da ta wa ya dogo min baurihim ma da yin bilkun rabbukum bi gamzati ma da bin min al malaikati musawwalin bali Allah yake ya kafikum dalika wannan ya ishe ku wa bil anfali a can cikin suratul anfali bi alfin wato an yi najjakun rabbukun bi alfin min almala'ikati la'annahu amaddahum awwalan biha dan harko Allah ya taimake su da dubu sun masara salasa ta'ala sannan sun ka koma dubu uku sun masara hamsa sannan ta zan dubu biyar kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce in tasbiru idan kun kai hankuli ala liqa'il aduwi akan haduwa da makiya wa tattaqullaha kun kaji tsoron Allah fil gaba gabanin saba ma Allah da manzon Allah wa yatukum mul na kahirai sun ka zo muku min faurin cikin gaugawa su ainihin wakatin cikin lokacin su haza wannan yumdidukum rabbukum ubangijin ku zai dade ku bi hamsati aladin da dubu biyar min al mala'ikati na mala'iku musawwani, ko musawwani na, ko na, na yi wa alama ai mulamina ajin wa alama fa sun koyi hankuri wa an jaza Allahu adahu kuma Allah ya gaggauta alƙawarin su bi an lamma ahumul mala'ikatu mala'iku sun ka sauko sun kai yaƙi tare da musulmi suna taimakon su ala khairin gulqin akan dawaki masu farin kunki alaihim ama'im suna saye da rawani sufur wanda yake girin wato suna saye da rawunna aubidin ko faraye arsaluha bayna aktabin sun sako ta tsakanin kafadun su nan baya wato sun da rawanin sun saki harshe ne baya haka sun je rawanin baya haka bayan kafadun su eh suna yaki eh, wato wanda duka gani da wannan cikin yakin badar to mala'ika eh sai ka ta san makafiri da takobi don ka tarewa ne sai ka ga kan ya faɗi tun takobin ka bai isa ba sai ka yi mamakin ne ya kada kan eh kamar kayan niyyar jima dan mangoro sai iska ya bugo kamin dutse ya kai inda ɗan mangoro sai ga mangoro ya faɗo kusa da kai zai ka ɗauka to a haka mala'iku sun kai sai ka tashi su suna da dogayen takubba ko da zaka ɗaga takobi kamin ka kai ga kan kafiri sai mala'ika ya killata zai san ya faɗi eh to haka an kai وما جعله الله وما جعله الله إلا بشر لكم إن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله وأن نقول ما وعد الله يبدا النبي بين بيسن ياتي إلا بشرى لكم سيتزمع البشر قريب بالنصر سيعلاكم في نصرانه wala fi dama inna qulubukum bihi kuma don zuciyoyin ku ta natsu da wannan gudunmawa fala ta jaza ba za ku tsorata ba min kasaratil aduwi saboda yawan makiya wa killatikun da zaman ku kadan ba zai hirgita ku ba wa man nasaru illa min indillahi taimako bai zamo ba sai daga wajen Allah al azizi al hakim wanda an mabuwayi mai hikima yutihi man yasha yana zowa da shi ga wanda ya so walai sa duka sarafin jundi bai zan da yawan sojoji ba bai kuma zan da yawan makamai ba a'a in dai taimakon Allah ya zo to shikenan magana ta kare ليقطع ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبدهم فينقلبوا خائبين to Allah ya aikata wannan taimako da ya yi muku li kada don shi halakar da tarafin wani yanki min alladhina kafaru na waɗanda sun ka kafirta bil qatl wal asr da kashe su da kuma kare su An wasu bita ko ya kifar da su ya walakantar da su yanzu ruhun bil hazima ya kaskantar da su da karewa yakin su fa kalibu su dawo gida kaidina suna tabasu ai yarji'u kaidina lamya yanalu ba su samu maramu ba abinda sun kai niyyar su samu ba Wani nazala aya mai zuwa ta sabkala ma kusirat ruba'i raba'iyatu yayin da aka karya ma annabi haure na hudu wa shujja wajhu anka wa annabi ruci ga hukka yau ba mu da rana hudu wa qala annabi ce kai fa yublu qaumun sai a mutane za su ci nasara kada bu waje hanabiyihim da dani da sun ka kwakar da fuska annabi su da jini ya za su ci nasara sai Allah yace ma annabi ba wannan aiki an kaza ka balai salaka ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ليس لك من الأمر شيء باب وني أبو نوانا الأمر أهنك بل الأمر لله a'a al'amari duka na Allah ne ka yi hakuri ka ci gaba da aikin da an kafa ka au bi ma'ana ila an ya tuba Allah har zuwa Allah ya karbi tuba alaihim gare su su waɗannan kahirai da ake gwamzawa da su bil islam su musulunta au azaban ko ko Allah ya azabtar da su da kashe su su tafi lahira su shiga wuta in an musu haka fa innahu zalimun su dai azalumai ne bil kubri da kafirci don haka lokacin da aka sa ka aiki to kai ta aikin na'am kakka tsaya kana dube dube eh nasara da cin nasara da rashin cin nasara da komi yana hannun Allah in kai yi aikin da Allah ya sa ka, to ka bari shi ko yayi nashi in Allah ya gaya wa annabi wannan to mu ba <laughs> sai da Allah ya to mu ci gaba walillahi walillahi ma bi samawati wa ma bi ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u والله غفور rahim walillahi ma bis samawati wa ma bil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa lillahi dun na Allah don haka komi da komi ba mai komi sai Allah milkan wa khalqan wa adila mallaka sani halitta sani bayan sani yaghfiru liman yasha yana gafara ga wanda ya so masrak da wai mashi gafara wa yu'adhibu man yasha yana azabtar da wanda ta ta'dibahu shi azabtar da shi والله غفور الا ما غفر لي لأولياء إيجا مسوء ينسى رحيم ما يجين أي بآل آتي جماعة بتايمة فبيئية نعم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون ya yi allazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani la takulur riba kada ku ci riba da afan mu da afa nunkin ba nunki shine nunki abin nunnunkawa bi alifin ka ce abin nan muda'afa wa duna haku ka ce muda'afa bi an tazidu bil mali shine ku yi ƙari da kuɗi inda hululil ajali sadda ajali ya sauka kamar irin wanga na banki eh, in ranar biya sai baka biya ba kullum a an ƙara kaza kullum akwai fasantan da za a ƙara maka har in dubu goma ne har su zan dubu ɗari goma eh. wata wasu rudda labarin ku jinkirtar da bashi, wata kulla ku ji tsoron Allah da tarki da barin yin haka Na la'allakum huna ko cewa ko ku samu nasara ku ci ku samu babban rabo shi ne shine tafuzuna bin janna ku ta da aljanna don mai ce riba bai shiga aljanna na'am واتقوا النار واتقوا النار التي lafiya biyari. wattaqun da ku kiyaye wuta domin duk mai cin riba to wuta zai shiga Allah allati wa'idda kafiri da wadda an ka tanada don kafirai an an azabu da kada a azabtar da ku da wutar da an ka wata kafirai tanadi kuna sallah dan in ka zan kana sallah ka je kai da kahiri sun ka zauna kujera guda wuta ka ji kunya eh duk wanda ya sallah ya ce lahira kuma ya zauna shi da kahiri danci guda to sun ji ku ya ji kunya mai sallar eh a ban musu kayan su tunda dai su an kawa ita na jinta to ka ban musu kai ka ta ne kai kai ga abin da an kai tattari don kai eh tarihu ila magaziratin da ai gaba hmm. mu ci gaba wa adiullaha wa rasula la'allakum turhamun wa adiullaha ku bi Allah war rasula ku bi manzon Allah la'allakum turhamuna ko cewa ku asa ku cikin rahama Allah na'am سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة السماوات والأرض للمتقين ga wata ƙira'a da wawin ta ce wa ila magzaratin ku yi gaugawa zuwa ga rabbikun ta ubangijin wajen nata sannan ku yi gaugawa zuwa ga aljanna wanda ardu has samawati kamar sama da ƙasa ai ka ardihi ma kaman fadin su law wusilat hidehu ma bil ukra da za a jona ɗaya da ɗaya wato a heka sama guda bakwai duk a jajjona su kama a samu tuni bakwai na alawayo duk a buɗe su a jona ko wannan da wannan kaga za su yi faɗi da yawa to kuma a samu wasu abin nan turanen alawayo su ma guda bakwai wato a mai da sama kamar tunin alawayo ɗaya da ɗaya ɗaya bayan ɗaya duk a jona su sannan a heɗe saman ƙasa ita ma a mai da ita turare guda bakwai a jona sai a haɗa da waɗancan sunan turmi goma sha hudu wato amma turmi ba wanga na alawai ba ina nufin faɗin sama sama bakwai ƙasa bakwai a jajjona su kowanne a jona faɗi ne da ɗan uwa ne su mashi duk ya kaza su mashi to shi a faɗin aljanna guda ta muni wanda kuma an tanaje su da mutaki ga masu tsoron Allah kamar da an ka tanaji wuta ga kafirai to su kuma masu Allah sai aka tanaje musu aljanna to kai mumini wanda an ka tanaji aljanna don ka zai kuma an ka tsince ka a wuta ka ji kunya Allah ya kiyaye ta mu ci gaba الذين ينفقون بالسراء والدراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين to a cikin salati goma ga annabi sallallahu wa bayan mun yi salati mu karanta uku akwai wata baiwa Allah wadda ta Allah ya yi ta kafa daya da alam kafa daya akwai wata baiwa Allah mu ƙara karanta fatiha kafa ɗaya akwai waɗanda su neman ɗayansu Allah ya ba su maza wasu zaurori wasu ɗan mata Allah shi kawo musu maza masu auren su da ta alkhairi Allah ya biya masa fatiha kafa ɗaya ubangiji Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya da masu tuna cikin ƙasar mu Allah ya kauda mu da shi Abinda zai kawo mana kwanciyar hankali da aminci da zaman lafiya Allah ya kawo mu da shi واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من شر الدنيا بعد الاخره اللهم ارفع عنا الجهل والجوع والسوء واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ci gaban mu da tafsirin ƙur'ani mai girma a cikin tafsirin jalalai a watan ramadana mai alfarma a wannan masallaci na garin fatiskun a yobe state muna cikin suratu ali imrana surar da take bayani akan aƙida da ibadodi da kuma bayanin halin yahudu da waɗanda suka yi kama da su a karatunmu da ya gabata a cikin wannan sura mun yi bayani akan halaye daban-daban na annabawa da kuma halayen maƙiyansu su ne wato yahudu Ta sannan muka yi bayani ƙarshe akan allah maɗaukin sarki ya faɗa ma musulmi da cewa su kuskura su bi sawun yahudu waɗanda suka gabace su domin idan suka bi sawun yahudu za su mayar da su kadarai bayan imani Allah ya gargaɗi musulmi da su ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah kada su rarraba su zauna kada su yadda su mutu sai suna musulmi su rike inge Allah baki dai ka su rarraba to har zuwa inda Allah mutukin sarki ya raba mutane kashi biyu wa'annan an kai su an kai wuta don su waɗannan kuma an kai aljanna saboda sunan mawa jiya to Allah ya ce a yi rige-rige zuwa ga ita wannan aljanna ɗin mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وإذا للمتقين Allah ya ce sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa ga gafara ta ubangijinku ga wata kira'a wa sari'u ila magfiratin da wawu ku yi gaugawa zuwa ga gafara ta ubangijinku watannatin da aljanna ardu as-samawati wal ard fadinta kamar sama da ƙasa ai ka arbe ma kamar fadin su lau wusilat ihdehu ma bil inda za a jona ɗaya bayan ɗaya wal ardu as abinda ake ce ma ardu as-sa'a shine fadi wannan aljanna uiddat lil muttaqina an tanaje ta dan masu jin tsoron Allah bi amali da'ati wa tarkil ma'asi saboda suna aikin da'a suna barin saba ma Allah na suwaye الذين ينفقون في السراء والضراء والخافين الغيظ والحافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون سنة وإن سكي تشير دوك يسفي دعاة الله a cikin yi wa Allah da'a bin sarra'i wa darra'i cikin tsanani wato cikin halin Sauki shine halin wadata da kuma halin tsanani shine halin rashin lahiya ko halin talauci walkazimin algaiza sannan masu haɗiye wa fushi alkafina an imda'i masu kamewa daga barin zartar da fushi ma alƙudurati alaihi tare da suna da ikon su rama wato an yi musu suna da ikon ramawa amma su haɗe su yi haƙuri na anin nasu masu yin rangwame ga mutane min manzala mahu ga wanda ya zalunce shi awai tarifi na ukuban ko ko wanda suke barin azabtar da su bayan sun cancanci a yi musu azaba wallahu yuhibbul musinin Allah yana so masu kyautatawa da hadhihi al da wa'anna ayyuka ayyusibahu Allah yana sakanka musu wannan wal kadhimin al ghaiz wal afina 'ala nasi nusiba al-madahi wato don haƙƙinsa tunda kusan wato ma'duhun ne alal marfu'i ya kamata a ce wal kazimuna al ghaiza wal afuna 'anil nas ba ma saboda ayabe su sai ya zo kamar amdahul kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas an yi mai abin nan nazba da makulinsa na maduhu kamar ka ce zan yabi shi an ma'anar takalirinsa ba don haka sai zan wal kazimuna al gaiza wal afuna anin nas amma nasiba alal madahi an yi mai nazba akan yabo kamar akwai takadirin amdahu zan yabi eh. wannan kuma ya nuna wato in aka yi ma laifi kana da ikon karama kai yafi to babu abin da yi shi daraja a wurin Allah don haka Allah ya yabi irin wayannan mutane amma an yi maka laifi ba ka da abin da za ka yi sai Allah ya isa ko ita da koyi to ba irin shi ake yi ba kana da ikon karama ka ce ka yahi, to shi adda lada mai yawa eh wallazina والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ظهروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكبر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wallazina waɗanda suke idza fa'alu fahishata idan sun ka aikata wata albasha zamban zunubi kabiha maimuni kazzina kamar suka yi zina aw zalamu anfusahum ko ko suka zalunci kansu bi ma duna huda abinda bai kai zina ba kal qiblati kamar sun ba ba ta ganganci ba zakarullah sai su tuna da Allah su tuna kyacen Allah wato da azabarsa fastaghfiru li zunubin sai su dawo su roki gafara zunubansu ga Allah wa man ya gafiru zunuba wane ne ya isa ya gafarta zunubai illallah in ba Allah ba babu shi lam yusiru yusiru ba za su nace ba dimu ba za su dawwama ala ma fa'alu akan abin da sun ka aikata ba bal aqala u an a sukan ciranta su tuba su ba aikin da sun ka aikata mara kyau. wa hum ya'lamuna kuma su sun san annal ladzi atau abin nan da sun ka aikata shi sun san ma'asiyatun sabo ne da haka sai su tuba duk dai su waɗancan da aka yi magana su in dalilin mutu ta jina da ni, na. Ku da yi tajara ukun maga shara sun yi ruwa sun a can na biya wani ma'ajar da ulaika wayannan masu irin wannan hali da za'uhum magfiratun abinda a sakamakon su gafara natu sannan da aljanna ba guda ba ta jarimin tafi hal wanda wanda mu suke gudana a karkashin wannan aljanna na fiha in sun shiga ciki suna madawwaman zama cikin ta har abada ai muqaddarin alkhuluda abin kaddara madawwama fiha cikin aljanna idza dakhaluha in sun shige ta wa ni'ma madalla ajrul amilina ladan masu aiki bi da'ati da yin biyayya ga Allah hazar ajar wannan lada da Allah da zai basu ita ce aljanna eh dalla da wannan aljanna wanda zala aya mai zuwa ta sauka fi hazimati uhud ga karewar yaƙi na uhudu lokacin da aka gwabza gwabza farko daga baya musulmi suka saba ma umarnin manzon Allah wasu daga ciki Allah ya jarrabe su da wannan sabawa don ya zama kafara ga abin da sun ka aikata karakalan karakalan min qablikum sunanun min sunan wato sunoni na Allah game da annabawa ko kuma sunnonin Allah game da waɗanda suka saba ma dokokin Allah ai ɗara'ika hanyoyi fil kufari ga kadirai bi imhalin da saurara musu sun ma aka sannan a kama su daga baya to sun gabata ba ku ne farko ba fasiru ayyuhal mu'minun ku tahiya ku mu'minai fil ardi cikin ƙasa fanzuru ku je ku duba ku yi tunani kaifa aqibatul mukazzib kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya karshen masu ƙaryatawa manzani ya kasance ai akhiru amrin min alhalaki arsha al'amarin su na halaka fala tahzanu kada ku damu kada ku yi bakin ciki li galabatin saboda rinjayar da sun kai muku anan fa inna ma amhalahum liwaqatin Allah ya jinkirta musu ne zuwa wani lokaci wanda zai kama su hada hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqin hada alquran wannan qur'ani wanda annabi yake karanta shi ga mutane bayanun linnasi bayani ne ga mutane kullum dukkan su wa hudan min dalala kuma shari'a ne shi alqur'ani daga bata wa mau'izatun kuma wa'azi ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah minhum daga cikin mutane wala tahinu wala tahinu wala tazanu wa antum la launa in kuntum mu'minin wannan abin da ya same ku uhudu kar ya sa ku ramni kar ya sa ku damuwa wala tahinu kada ku yi ramni ai tar'uhu kada ku yi ramni an kitalil kufari daga yaki da kafirai wala ta hazanu kar ku yi bakin ciki alama asabakum akan abin da ya same ku bi uhudin a uhudu wa antum la launa ku ne marin jaya ku ne madaukaka bil galabati da rinjaya alaihim akan su in kuntum mu'minina in dai kun zama mu'minai hakan da gaske wa jawabuhu jawabin wannan wannan aya dalla alaihi majmu'u ma qablahu taron hukunce hukuncin abin da ke gabanin sa ya nuna shi saboda haka in dai har kun yi imani to kakku da ku ci gaba nasara tana hannu na إن صدقهم قرهم فقد مصر قوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا Allah madaukin sarki yake in yamsaskun karhu idan wasu raununnuka sun same ku da Uhudin Yusufkun sun same ku da Uhudin a can Uhudu ai jahadun min jurhin wa gairi shine wato rauni wahala ta rauni da wani mai kama da rauni to ba ku kadai kun ka samu rauni ba bakar masal qauma karhun mislu irin wannan rauni ya sami mutanen wato su kahirai bi badarin a can badar wa tilkal ayyam waɗannan kwanaki na rayuwar duniya da dawiluha muna jujjuya ta bainan nasu tsakanin mutane Yau, li firqatin wa yawman li ukhra wata rana waɗancan su ci nasara wata rana kuma waɗancan su ci nasara ta izu don su azantu wali ya'lam Allah kuma don Allah ya sani sani na bayyana ai ya sanar ya bayyana mu mutane ya san allazina amanu waɗanda sun kai imani ai akhlasu waɗanda sun ka tsarkake aiki fi imanin ga imanin su ya bayyanar da su min daga waɗanda ba haka ba wa yattakhidha minkum shahada kuma ya riki shahidai wato daga cikin ku yukrimun bi shahada waɗanda zai girmama su da shahada wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba ya son azzalumai kafirai ai yu'aqibum yana musu azaba wa ma yan'umu bihi alaihim abinda Allah ka ba kafirai ni'ima na jin daɗi na duniya istidrajin istidraji ne shine kiwon ragon layya ga dusa ga dawa gagga ga surfahen gero sannan ga raugar wake da ta gyaɗa ɗaya waje kuma ga itacen gashi